safiyar lahadi 11 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala sallama shekara 1439 daidai da 28 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majlisi na 27 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imamu zainuddin al-iraqi rahimahullah za mu tashi inda malam yake cewa al-muttasilu wal mawsulu yace wa in tasil bi sanadin manqula fa sammihi muttasilan mawsula سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن yace wa in وإن bi sanadin idan ka sadar da hadisi bi sanadin da isnadin shi manqulan ka cira tushi ya kai wato mai riwaya fasannihi muttasilan shi ake ce ma hadisi muttasil kuma mausulan shi ake cewa mausul ana cewa muttasil ana cewa mausul shine isnadin da ke da wato hadisin da ke da isnadi tiryan tiryan cikakke har zuwa ƙarshensa sa sawa'unil mawqufu daidai wa daida shin isnadin ya tike ne akan sahabi cewa maganar sahabi ne ko aikinsa wal marfu'u da kuma wanda ya tike akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walam yarau an yadkhula al maqtu' amma ba su ga dacewar su malamai ba sa ganin dacewar a sanya al shi ne wato maganar tabi'i ko na kasar tabi'i amma duk wanda yake na annabi sallallahu alaihi wasallama ko na sahabi ana kiran shi da suna mausul ko almuttasil almuttasil kaman ismul fa'ili kenan na wato wanda ya sadu din almausul kuma wanda aka sadar da shi sai almawquf yace wa sammi bil mawquf ma qasartahu bi sahibin wa salta aw qata'tahu wa babu ahli al-fiqh sammahu al-athar wa in taqif bi ghayrihi qayyid tabar ya ce wasan bil mawqufi ka kiraye shi da sunan al mawquf ma qasartahu ay al hadith alladhi qasartahu bi sahibi hadisin da ya takaitu akan maganar sahabi ko aikin sa wasalta aw sawa'un da isnadi wanda yake muttasili ko ko ba muttasili ba za a kira shi da suna mawqufi ta fuskar lura da wane ne mutumin da aka danganta maganar zuwa gare shi idan mutumin da aka danganta gare shi ya kasance sahabi to sai ya kira shi da suna al-mawquf wa ba'du ahli fiqh wasu malaman fiqh sammahu al-athar suna ce da shi al-athar maimakon al-hadith al-mawquf wa in taqif bi idan ko ya zama ba sahabi bane wani ne wanda ya wannanci sahabi ake ke aka danganta magana da shi mawqufun to yace qayyid ka qayyade ka ce mawqufun ala fulani ka faɗi sunan mutumin wanda ba sahabin ba dan a fitar daga eh, abin nan daga eh, shubhar ko sahabi ne ko ba sahabi ba to anan akwai eh, abin lura na farko shine cewa malaman hadisi suna kiran abinda sahabi ya aikata ne da wanda ya faɗa da suna mawqufi ta fuskar abu na uku shine wanda sahabi ya ga ana yi bai hana ba me yasa shi ba a kiran shi kai tsaye da mawqufi kamar yadda in hadisi ne marfu'i kaga akwai magana akwai aiki akwai kuma takarir, amma na wajen sahabi magana da aiki ne kawai ibn hajirin amma a cikin annukat yayi magana akan taqrir na sahabi cewa yana iya zama mawqufi amma ya kawo sharuɗa sharuɗan shine ya zama abin ya yi yanayin magana ta nuna ko yanayin aikin ta nuna goyon bayansa ba wai an aikata ne a gaban shi bai samu halin yin magana ba ko don abin ya fi ƙarfinsa ko don wasu shugabanni ne suka aikata waɗanda ba zai iya mukawamantarsu ba ko kuma don ta yiwu shi ma bai ma san abin ba don ba komai ne kowane sabi ya faɗa ba ya idan ƙara'in suka nuna yardarsa suka nuna yardar shi da abin to za a iya hakaituwa cewa an yi abu kaza a gaban sahabi kaza da yi magana ba kuma tabi'ai sukan ba da labarin cewa malaman mu sahabbai sun gama muna yin kaza ba su hana mu ba ina fata an fahimci wannan sanan dangane da kiran hadisi mawqufi da suna al wannan shine kusan a ce yaran malaman da in ka kalla daga kamar irin yadda suka kira su suna littafansu kamar bai haƙi littafin ma'arifatul sunan wal kaga anan as-sunan yana nufin hadisai wal'asar asar shine na tabi'ai din na sahabbai haka al-imam a cikin littafin shi tahzibul asar haka malam mai muwatta mai muhalla mai littafin al-muhalla bil ahadisi wal sukan kira su da wannan sunan sannan kuma shi kan shi hadisi marfu'i ma ana kiran shi da can da asar kamar yadda ka kalli sunan da tafai kaman zafan al'imamu al-fahawi sharhu ma'anil asar da sharhu mushkilul asar duk waɗannan asar a nan na nufin hadisai ne za ka malaman da da can farko al'asar a gunsu hadisi sawa'un marfu'i ne ko marfu'i ba kamar littafin tafin tsabari din can yana kawo hadisai marfu'ai yana kawo wanda ba marfu'ai ba sannan daga baya sai aka zo aka takaitu da kiran asari da sunan hadisai mawqufai to shine dabi'ar da zaka gani a littafin irin su bai hakidin da makamantansu sai kuma daga bayan istila'in ya canza zuwa mawqufi wanda aka tsayar da shi ba tare da an ɗaga shi zuwa kan sahabu manzo zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mazvan da tattafai waɗanda su ne wurin da ake yawanci samun hadisai waɗanda suke asarai daga sahabbai radiyallahu anhu ajma'i daga daga cikin su akwai littafin muwatta ta al-Imam Malik Muwatta Malik rahimahullah ya kula kwarai wajen kawo asar na sahabbai musamman wanda suke garin Madina a cikin muwatta haka littafin as-Sunan kubra ta al-Imam al-Baihaqi dinnan da shi da wannan ɗayan marifatu sunani wal yana cike da hadisai mawqufai daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka littattafan al-musannaf na ibnu abi shayba da musannaf na abdur as-sanani su ma sukan yawan kawo uh, abin nan asar haka tafsirin al-imam at-tabari wato uh, uh, shekul mufassiri mafi yawan fassarorin da yake yi na ayoyi da hadisan da maganganun sahabbai yake fassara su da maganganun tabi'ai bayan ya gama fassarawa in ya kawo aya ce ce eh, eh, alƙawli fi ta'awili fi ta'awili ha zai kawo maka fassarar da ya yi da ita sannan sai ce maka al'asaru fi hadhihi eh, fi hadha ta'awil sai kawo maka daga wani daga wani da aka sahabbai ne da tabi'ai musamman sahabbai wanda aka san su da kwarewa akan tafsiri su Abdullahi dan Mas'ud su dan Umar su abdullahi dan abbas sannan ya ta kawo daga tabi'ai su abul la’aliya su mujahid ibn jabar su ikrima da makamantansu waɗanda sanannu ne a game da harkar sanar alkur'ani da ma'anoninsa to waɗannan sa daga cikin mabban da ake samun hadisai wanda suke mawukufai idan kana neman su waɗanda kuma yana daga cikin tafarkin da muke iddi'ai muna bi na salaf samun wato ka goge wajen sanin maganganu na sahabbai da tabi'ai game da fassarorin hadisai da fassarar alkur'ani mai girma da fatawoyinsu akan masail da suka shafi addini da rayuwa kuma aksara suna nan bil'ala a cikin waɗannan littattafai da ire-irensu Allah ya samu daji. sai ce al وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله وقدر آل الشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وأقصه السلاح البردعي yace shi kuma al-maqtu wanda shine ke kasa da mawqufi shine riwaya da ta tsaya akan tabi'i ko ma kasa da tabi'i kamar da ibnu hadrin ya fada a cikin nukhbatul fikr yace wa bil maqtu'i ka kiraye shi da sunan maqtu'i qawlat tabi'i maganan tabi'i ita ke ce maqtu'i wa fi'luhu da kuma aikin tabi'i wa qadra ali shafi ibn salahi ya ga wata magana ta shafi ra'a kuma manta ya ce din da ya kawo fi'ili bi ambaci fa'ilin ba to ibn salahi yake nufi ai wa qadra ibn salahi lishafi'i ta'birahu bihi anil munqati cewa shafi yana kiran kalmar maqtu'i amma yana nufin munqati munqati shine wanda isnadin shi ke da gibi shi kuma maqtu'i wanda isnadin shi ya tike ga tabi kaga maqtu'i yana nuni zuwa ga riwayar munqati yana nuni zuwa ga gibi da ke cikin riwaya to shafi'i yakan canza kalmar inda ake cewa maqtu'i sai ya kira munqati da sunansa an samu shafi yana faɗan haka a cikin al'um da wasu wurare ƙultu ni malam ibnu zainu iraki sai na ce wa aksu akasin haka kuma wato kiran maqtu'i kiran munqati da sunan maqtu'i yayin da shi e, shafi kiran maqtu'i yake kiran maqtu'i ya bashi suna munqati ko shi kuma wani malami mai suna albardai yana kiran munqati da sunan maqtu'i البردعي شنو أبو بكر أحمد ابن حارون ابن روح البردعي يرى آه، كرنينا آه، بننا نأكزوا فرقا كرنينا يا رسول حجار شكرات يلي أكد دايا رحمه الله بابا لم لبس كمالا بايق الشافعي أقول الإمام الدار قطني الإمام الطبراني أبو القاسم الإمام الحميدي دكنس أنسامو دقريس سنة كرم مقطوعي da sunan munkafe waɗannan malaman duka sukan faɗa haka sai malam ya ce furu'ul ga wasu rassa ƙaunus sahabi minas sunnati au nahwa umirna hukumuhu raf'u walau ba'dan nabiyyi qalahu bi a'suri ala sahihi wa huwa qawlul wa qawluhu kunna in kana ma'asrin nabiyyi من آه، آه، أسر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا أو لا فلا كذاك له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي والرازي ابن الخطيب وهو القوي لكن حديث ما حديث كان باب المصطفى يقرأ بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب وعد ما فسره السحابي وعد ما فسره السحابي رفعا فمحمول على الأسفاد وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه وإن يقل أن تابئ فمرسل قلت من السنة عنه نقل تسحيها وقفه مالي نحو أمرنا منه للغزال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت وما رواه عن أبي هريرة محمد وأنه أهل البصرة كرر ما قرر قال بعد فالخطيب روابه روابه الرفع وذا عجيب يتي قول الصحابي فدن صحابي إذن يتي min السنة daga cikin sunna idan sahabi ya ce daga cikin sunna yin kaza min sunnati kaza min sunnati ga sunan da yawa a cikin hadisai suna zuwa au nahau ko kuma yace umirna an umarce mu da kaza hukmuhu raf'u to hukuncin wannan shine raf'a ne walau ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ko da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sahabi ya faɗa haka bi a'surin qalahu bi a'surin ya faɗa haka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu zamunna ala sahihi bisa magana mafi inganci wa huwa qaulul akthari wannan shi ne zancen mafi yawan malamai wannan zance ne da akwai saɓani da rigingimu da yawa a cikinsa zai zo ya tattauna a kansu idan ka buɗanta a liƙa ɗina maza ga shi ma ya kawo maganganu a kai akwai wanda su kai tsaye sun yarda duk abin da sahabi ya ce nina ah, sunnati kaza a karɓa duk wanda ya ce na bi kaza a karɓa akwai wanda suke ganin san ba za a karɓa ba za a bar shi a matsayin mawkufi ne don suka ce umirna tana iya zama ba annabi ne ba su umarni ba tunda sun taba zama karkashin shugabancin wani wanda ba manzo Allah sai ba wataƙila bayan rasuwar shi halifancin wani ko a wajen wani jihadi karkashin wani komanda wasu suka ware suka ce to amma duk da haka za a ware sayyidina Abubakar tunda shi bai taba zama karkashin shugabancin wani ba daga shugabancin manzo Allah sai sama shi kuma shine shugaba wasu suka sake cewa za a ware Bilal ibn Abi Rabah radiyallahu anhu saboda shi ma manzo Allah sai sama na rasuwa ya bar madina bai zauna ƙarƙashin gwamnatin kowa ba da haka shi ma ya ce umar nato annabi yake nufi suka ta dai kawo ire-iren waɗannan ta'awila ɗin wasu suka ce sai in ya ce eh, sai in abun wanda a bisa al'ada yana iya faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu mai zama manzo Allah ya sani ba abu ne wanda zai iya faruwa a boye ba da haka suka ce magana azalu da suke cewa mun kasance muna manzo muna azalu matan mu manzo Allah yana raye suka ce irin wannan kofi ne masu ɗayan rayu suka mai musu da martani cewa to ai ko da yake uh, bai faru a gaban tunda ai al'ada uh, wanda zai tara da matasa a boye yake ba a gaban manzo Allah yake ba da haka ba zai manzo Allah ba zai san me aka yi ba ka ce to ai ga wata riwaya kuma a cikin Bukhari da Anas ne ko Jabiru yake cewa mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna taka tsantsan wajen dabi'ar da zamu yi da da matanmu don tsoron kada a saukar da wahayi a ce kar a yi kaza yana cikin sayar bukhari a cikin abin nan abuwa da suke magana akan kyautatawa mata a cikin kitabun nikari so akwai dai sabani da yawa zaka ga masu sharhi kamar mai fatul mughif al-imam as kenan ya kwararo waɗannan ra'ayoyi kala daban-daban kwararowa mai tsayi zamu karanta wasu anan zaka ji zaka ji su a takaice to shine ya ce wahuwa ƙaunul aksari kaji ya ce shi ne maganan mafi yawan malamai amma ko waɗanda suka ci wannan magana kama imam abubakar ne sirafi yana daga cikin malaman da ba sa yarda da ire-iren wannan magana akwai abubakar ne mai ahkamul qur'an daga cikin hanafiya kenan akwai ibnu hazmin al rahimahullah wanda kama al'adarsa ya kai matuƙa wajen yarda wannan magana a cikin tafin shi al fi usul ahkam haka al abul hassani al shi ma ya yi raddin wannan maganganu da sauran ire-iren waɗannan malamai wa ƙauluhu kunna nara idan ko sahabi ya ce mun kasance muna ganin kaza kaza shine ra'ayinmu in kana ma asirin nabi in ya ce kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam nara kaza to suka ce za a karba wannan kai tsaye amma idan bai ce fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ba to akwai ihtimali sai an duba a wajen masu waɗannan ta tabarza fi asr ma asrin nabiyyi min ƙabili ma rafa shi ma marfu'i hukuman wa la wasu ka ce ba marfu'i ne hukuman kamar da al-imam al-isma'ili ya faɗa qila la aula ko kuma bai yi kaidi da zamanin manzo Allah ba shine au kunna nara ma asr nabi au la ma asirin nabi kenan kuma gani ba tare da ya basu zamanin manzo Allah ba fala to wannan ba marfu'i bane in yace ka kunna nara idan bai ce fi asirin nabi sallallahu alaihi wasallam ba to fala ba za a karba a matsayin marfu'i ba sai dai a bashi hukuncin mawqufi kazaka lahu wannan shine mazhabin shi shi ibn salahi kazaka lahu walil khatibi kuma haka shine mazhabin khatibul bagdadi a cikin al-kifayatu fi ilmin riwaya qultu ni ko malam iraki sai nace lakin ja'alahu marfu'an al-hakim amma dai hakim ya ce marfu'i ne warraziyu da ainihin arrazi fakhruddin kenan abu abdullah fakhruddin razi babban malamin nan na tafsiri da da ilmomin fiqh wanda ya rasu shekara 606 da shi da hakim a cikin marifatu ulumul hadith da abu da uh, abu abdullah fakhruddin razi uh, ibn al-khatib uh, ar-razi ibn al-khatib haka ake ce mishi wa al-qawi yace wannan ita magana mafi karfi kamar yadda al-imamu an-nawawi ya faɗa a cikin majmu' sharhul muhazzab cewa ta fi karfi fiye da ɗaya to kamar yadda muka faɗa kaga akwai ra'ayi wanda suke ganin arrafu ne mutlaqan akwai wanda suke ganin adamun raf'i mutlakan sai kuma masu irin wannan tafsilatin in kaza ne in kaza ne sannan akwai wanda suka ce sai in sahabi ya ba da wannan labarin ne fi mawdi'il ihtijaj a inda ake neman hujja aka tambaye shi kaza kamar yadda Abdullahi dan Umar ya gaya ma cewa in dai kana son sunna to sallar idi ana fita ne a yi ta a lokaci kaza sai riwaya ya tambayi ɗaliban ya ce sunna kuma kaman ya kenan sunnan manzo Allah yake to in suka ce sunna suna nufin wani abu in ba na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan a zamanin hajjaji ne aka yi wannan shekaru da dama bayan shudewa annabi alaihi salatu wasallam wasu kuma suka ce sai idan sahabin da ke faɗan hakan mujtahidi ya san abin da yake faɗa a ilmance ba ga magarin sahabi bane wannan magana ce mai rauni dukan sahabbai a gwargwadon matakin su babu wanda za a ce mishi wai bai san abin da yake faɗa na ma'anar lafuzza ko abin da yake ruwaitowa ba ko da ku bai kai martaban mujtahidi ba to kuma galibi waɗanda ba su kai martaban mujtahidi ba ba za ka samu ire-iren wannan maganganun tare da su wanda kawai dama sojoji ne ko kawai sahabbai ne daga cikin tulaka amma waɗannan asalin sahabbai da suka ma da manzara sallama kuma suka dade a duniya har aka buƙatu zuwa ga ilimin su ne suke da ire-iren waɗannan maganganun gashi a ƙasa inda ya sake lamba bari mu ji daga inda ya ce lamba ta takwas idan ka kuma baya ɗari da takwas abin ya ce jama'an nazimu fi nisfi baitin la annafiya salasa marrati kaga a rabin baiti da inda ya ce wakila la aula fala ya tattara la guda uku ta nafiyu a rabin baiti ja ala fahamar muradi min al-baiti asiran ai ya sanya fahimtar wannan baitin yana da wahala in ji wannan da hakikin wa ma'anar bait mulakhasan ma'anan baitin a takaice shine idan qala sahabi in sahabi yace kunna naf'alu kaza wa nahwahu in ya faɗi ire-iren wannan idan lam yudifhu ila zamanin nabi sallallahu alaihi idan bai danganta shi zuwa ga zamanin manzon Allah ba alaihi salatu wasalam fa huwa min qubailil mawqu to mawqufi wa in adafahu ila zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam فالذي عليه أهل الحديث وجزم به الحاكم أنه مرفوع idan ya danganta shi zuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to to to ya zama marfu'i in ji hakim da sauran malaman hadisi wa huwa mazhabul khatib wa ibn salahi wa ila hadha marja'u damir fi kadhaka lahu ay ibn salah kamar da muka shigo wa za'a al-isma'ili annahu ankara an yakuna marfu'an mutlaqan shi ko isma'ili yace sam da yadda a ce mashi marfu'i ba sawa'un qayyida aw lam yuqayyad bi asr an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ko an ce zamanin manzon Allah ko ba a ce ba shi baya ganin marfu'i wa huwa alladhi ashara ilayhi an-nazim bi qawlihi wa qila la an ce a wa haqqu hadhihi al-ibarati an tu'akhkhara ba'da zalika lakinnahu ittarra ittarrahu an-nazam abinda ya dace shine jinkirta wannan zance amma waƙen ya tirsasa mishi ya fara faɗan wa qila la aula kaga kamata ya jinkirta wancan wanda suka ce ba a karba din su al-imamu Abubakar ismaili rahmatullahi a al-jami' lakin hadithu kana babul mustafa yuqra'u bil azfari mimma wukif kito amma faɗi da haka ko na hadisi wanda kawai malamai suka ware shi suka ce banda shi akan a cikin wannan tafarkin haddasu hakim din shine hadis, kana babul mustafa yuqra'u bin azfari al-imamu al-hakim da kanshi ya rawaito hadisin a cikin littafin shi na ulumul hadith da al bukhari a cikin al mufrat mufrad shi ma ya rawaito shi haka al abu nu'aym asfahani a cikin takhrij da yayi ulumul hadith na al-imamu al-hakim har ila yau al-imamu al-khatib shi ma ya wannan hadisin a cikin al-jami' da akhlaqir rawi wa adadis sana hadisin shine cewa sahabbai suna kwankwasa dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kofar sane da farce ba sa kwankwasawa da hannu su gwangwangwan sai dai ayi kes kes kes kes haka to wannan kwankwasawar shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune suke kwankwasawa a zamanin manzon Allah ne ko ba zamanin manzon Allah ba to inda aka yi ta tabar zakinan sai suka ce a'a ai sanda yake rayu sukan je ne su yi sallama sannan su nemi izini in sai ya ce su shigo ko kuma shi ya fito amma ana nufin bayan rasuwarsa ne suka ci gaba da girmama wannan ɗakin in wani dalili sa za su shiga sai sun ɗan ƙwanƙwasa haka kaɗan kaɗan da haka sai suka ce wannan babar su ibali in ji wasu malaman shine daga cikinsu a kan gaba gaba akwai al'imamu abu abdullahi al shi shine gashi ce lakin hadithu kana babul mustafa yuqra'u bil azfari ma wukifa shi hadisin cewa ana ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin manzala sallallahu alaihi da ƴan yatsa da azfar da farci mimma wuqifa shi an an shi hukuman hukuncin shi mawqufi ne ladal hakim agun al hakim da ya kawo shi a cikin littafin ma'arifa ulum al-hadith ya tattauna akan cewa mawqufi ne ya mai da martani ga masu ganin ba haka bane wal khatib da kuma shi khatibu din a cikin al-jami' li akhlaq rawi wa adab sami wal raf'u inda ash-shaykh zu tasmi yace amma cewa marfu'i ne rafa'a shi inda ash-shaykh wa kenan nawawi nawawi kutuna ko ibnu salahi ne oke inda ibnu salahi ko eh haka ne zu taswibi shine sawabu inda shekhi na'am inda ibn Salaki. nawawi ma yana da magana abin da ya dani kenan na'am inda shekhi zu taswidi wa ma fassarahu wa ma fassarahu sahabi raf'an fa mahmulun alal asbab wa ma fassarahu sahabi raf'an sannan ana lissafa abinda sahabi ya fassara na hadisi na ayoyi a matsayin marfu'i fa mahmulun alal asbabi to wannan yana takaituwa ne kawai akan asbabun nuzul asbabun nuzuli da sahabi zai ce kaza shine dalilin sauka aya kaza to wannan shi marfu'i ne kama hadisin Jabir wanda Bukhari ya fitar misali wanda Jabir yake ba da labarin cewa dalilin saukan nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum An nashi ikin, ya ba da labarin abin da ya faru da tambayar da aka yi da sauransu da irin hadisin Aisha na na ayoyin abin nan bara'at din nan ga nan irin waɗannan birjik da yawa to akwai wanda ake samun ake samun e, e, ihtimal sahabi ce ina tsammanin akan kaza aya ta sauka to wannan yana na a matsayin mawqufi ne fatawarsa e, kamar kamar kamar maganan wannan sahabi abu ubaida da yake cewa ina tsammanin aya kaza ta sauka ne akan abokina da muka yi rikici da shi ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri wanda suka yi rikici din nan akan shayar da gona yace ina tsammani to ire-iren wannan za a bar shi da hukuncin mawqufi ne saboda wannan ihtimali ne zama sahabin bai da tabbas akai dan wata ayar tana iya sauka ya zama akwai ta dama a cikin abin da ake karantawa kafin hadifar idan hadifar ta faru sai kuma sake yin hukunci da ita to kaga zai zama kenan ba ita ce asalin sababin nuzul din ba wani kuma sai daga baya ne sahabin zai fara tunanin wannan din ba annabi ne yake ya san da ya fara haka ba da haka in yace ina tsammani to yana nan a matsayin ta ce kofi amma asbabun nuzul duka inda yace kaza shine ma'anar kaza kaza ya soka akan kaza ne aya kaza ta soka akan ni ne da wani to wannan marfu'i amma sauran tafsiransu to waɗannan la tamilu hukumal marfu ba ta ɗaukar hukuncin marfu'i suna dauka hukuncin mawqufi ne fatoyin ne amma kuma su ne fasara mafi inganci a cikin ainihin jeren giyar fasar da ake alkur'ani mai girma sannan sahabin da aka san shi yana da ya koyi ilmi daga ahlul kitabi to ana takamin ban game da fassarorin shi musamman wanda suka shafi labarin banu isra'ila da annabawansu da al'ummominsu da tashin alkiyama da ƙarshen duniya da makamantansu irin su sahabi abdullahi Ɗan amru Ɗan as radiyallahu anhu wa an abi irin su ainihin ibnu abbas radiyallahu anhu wa an abi da ire-iren waɗannan sahabbai waɗanda ake da labarin sun yi gogayya da ahlul kitabi sun koya a gurinsu su ma sun koya sun yi comparative analysis na wasu abubuwa da suke da kama da juna a cikin littafansu su ahlul kitabi din da kuma abin da ke cikin musulunci musamman irin su wahab ibn munabbih wanda suka musulunta kuma suka zauna tare da sahabbai suka abul ahbar wanda sun hadu da irin waɗannan sahabban to eh, duk sanda aka karanta wata aya sai su kokarin su kawo wani abu da suka sani na fassara na irin wannan tarihin a cikin bible su. to su kuma sabon saboda kwaɗayin ilimi da kuma ɗabi'a ɗan adam ta sanya ji labari wanda ya kama da irin nashi to sai suna saurara wani lokaci kuma idan suka bar tafsiri sukan ba da irin waɗannan labaran ba ta fuskar wai sun yarda da su ba ta fuskar ba da bayanin istiqsa'in abin da aka sani game da matsala har kuma sai ya zama riwayoyi ne sun taho sun gangaro su ne suka cakuɗe da mafi yawan asalin tafsirai da haka za ka ga tafsirai da dama suna ɗauke da ɗimbin riwayoyi na isra'iliya musamman tafsiran mutanen da ba sa tacewa ko kuma ba su damu da tacewar ba da haka dole ne ka zo neman tafsirai ka kiyaye ka kuma dogara da malamai waɗanda suke sanannu ne a wajen ilimi na tacewa irin su ibnu kafirin irin su alimamul abin nan qurtubi to some extent irin su alimamul shekul mufassiri amma akwai littafan da ka ga suna ɗauke da irin waɗannan tsamat da yawa ga sunan irin su kashaf na zamakshari rahimahullah irin irin su littafai kaman abin nan tafsirul khazin wal baghwi da irin su suna ɗauke da riwayoyi waɗanda suke ga sunan sai an tace wallahu ta'ala a'lam sai ce wa qauluhum yarfa'uhu yablughu bih in ko suka ce yarfa'uhu wana kaza sai kaji an ce an abi hurairata yarfa'u an abi hurairata yablugu bihi irin wannan riwayata to riwaya ce yanmi yana ɗaukaka shi yana nufin raf'un raf'i ne fantabe ka faɗa ku da wannan haka nau ya sarraha ƙarara a cikin abin nan ɗin shi eh, tadribun rawi matanin tadribun rawi wa in yaqul an tabi'in fa mursal idan ku tabi'i ne aka ce yarfa'uhu to mursal ne qultu min as-sunnati anhu naqal in ku aka ce min as-sunna shi ma in daga sahabi ne to marfu'i ne amma in daga tabi'i ne mawqufi ne abin nan akwai akwai akwai khalal kenan mursali ah, haka ah, amma amma al-imamu shafi'i yayi ilhaqin sa'idu dan musayyib a cikin zuwa ga sahabbai cewa idan sa'id dan musayyib yace min as-sunnati kaza yace a karba shi saboda shi ya yi a karanci wannan zamanin da sabai suke alimamu shafi ya faɗa haka a cikin littafin shi al'um haka kuma baya gare shi an samu Kamal alimamu hamaidi shi ma ya goyi bayan wannan magana cewa a ware banda sa'idu ɗan musayyib idan shi ya yace mina sunnati to ba mursali wani wallahu ala tasiha waqfi wa qultu mina sunnati anhu naqalu tasiha waqfihi wa mali. nahwu umirna minhu lil ghazali yace sannan kuma an an hakaito wasu sun inganta cewa daga al-imamu abu hamid al-ghazali al-ghazali muhammad ibn muhammad al-ghazali rahimahullah wannan malami daga cikin a'ajibud duniya wajen karfin hadda da tsabagen ilimi da rashin ganin irin shi a zamanin sa kamar da zahabi ya tarjama sa yace shi ma kanshi ah, wa fil jumlati ar-rajulu lam yara mithla nafsihi haka zabi ya fara a cikin al'ibar yace a take dai gazzali shi ma bai taba ganin irin shi ba malami ne wanda Allah ya mishi dimbin kwakwalwa tana timbatsa to amma kuma sai bai dace da malamai asali irin malamai na sunna ba sai daga baya ne ya nemi koyon hadisi eh, a zahabi yake cewa da a ce ya daɗe a duniya to da sai ya kuma yi zarra a hadisi yanda ya zarra a sauran ilmomi ulumul awa'il ilmul kalam mantiki falsafa an ce bai iya nahau sosai ba amma saboda bai wani koye shi ba da sauran ilmomi in kasantar da masa daya cikin sirri alamin nubala za ka ga waɗannan har zahabi yake cewa da ba dan mutum ne mai kaifin basira ba da ya halaka irin irin kutsan da ya a cikin ilmul awai shine ɗalibinsa abubakar ibn arabi yake cewa malaminmu ya shiga cikin falsafa da yayi musu raddi da niyyar ya kasa-kasa da su yace ya iya yin kasa-kasa da su da kuma ya kasa eh ya ce Bala ya rubba alaihim fa arada an yastayqiha fama fama sata ya ya kwankwadi falsafa da nufin yi musu kuma yayi din da zo ya amayar da ya kasa ta daga ta buzuke shi shi sa daga ƙarshe sai aka zo aka tarar da shi kawai baya koyon komai sai Bukhari da Muslim har ma ya mutu yana rungume da sayyid bukhari Allah ya gafarta mai da yake ya mutu da wuri shekarar 55 a duniya sa'ad da ya rasu bai dade ba amma tun yana matashi kamar dan shekara 25 ya kura gaba ɗaya malaman zamanin shi duka malaman da suke zaune a bilatul wazir nizamul mulk wani waziri wanda makarantun nizamiya din wanda yake tara manyan malamai gaba ɗaya sai daga zali ya kure su tun suna mai hasada saboda ganin sharo yaro kankani ko gimu bai da shi har suka dawo suka sallama mishi ya zama komai da sarakuna da manyan ƙasa da kowa sai abin da ya faɗa ake daga baya kawai kuma sai ya itizalin duniya bayan ya samu duniya ya samu mukami ya zama babban malamin ƙasa sai kawai ya koma sufi ya zuhudu ya bar gaba ɗaya ƙasar sham amin ƙasar iraki ya koma sham ya zama wajen shekara hudu ya zama shi kawai a masallaci yana yana wuturi yana sallar dare yana wazifa yana sauran abubuwa da irin na na daga baya je aikin hajji sannan ya dawo kasar ya mai da kan shi sufi to garin shiga wannan ɗariƙar ne ya ƙara rikicewa ya samu wasu mukashafat kamar da ake ba da labari shine zabi yake cewa da ba don mutum ne mai karin basira ba da ya halaka karke dai zabi da ya zo kawai ce ina baka shawara kakka bayar wannan tafarkin kai dai rike sayul bukhari da sunan nasa'i ya ce da riyadu salihin na nawawi sun ishe ka tarbiya <laughs> ya ce da azkar ɗinsa da azkarin nawawi yana na cikin eh, tarihin duk zahabi ya faɗi wannan to abu hamidin gazzali da ma yana da littafai kala daban-daban a ciki akwai akwai wannan almustaqsi din da akwai al almahsud akwai al almustasfa akwai as-sabr da al-zanadika akwai tahakutul falasifa ga suna littafai birjik ga iya ululuddin wanda duk da yake ya ce abinda mutanen andalus suka yi sun yi guluwi a ciki mutanen andalus labarinsu ne ya kai mushi kuma da su da mutanen magrib su a yusuf bin tashfin sarkin Magari ya ba da fatawa cewa duk wanda aka da nisafin a kamo shi malamai su al'imamu ƙabi'iyar suka ba da fatawa kan cewa zindiki ne wannan shi shi shi Abu da aka kona littafin aka bikin kona Iya babu shakka Iya Ulumuddin ya dauke da eh, hikimomi da dabaru na na tarbiyyar zuciya da sauransu amma cike yake da da hadisai wanda suke mawdu'ai da munkarai da marasa asali da karatukan da a rasa ma inda ya samu su za ga da ana aiki da wani karatu na yanke farce in za a fara a fara da da musabbiha ko a fara da wannan yatsan cewa tunda ita ce tasbihi to ta fi kowa tantan a fara kula da ita daga nan kuma sai makwabciyarta daga nan sai kaza za ka ga da in ana yankan farci musamman ka haɗu da gardawa masu yankan farci za ga suna ta wani abin nan kai kwangabakon baya wajen wani za su fara yankewa wani za su bari duk wannan ka a cikin yawon lumudi ne ki bai da wani asali ko mun gane kawai shine ya zauna ya tsara wannan tsare tsara game da tarbiyya game da zamantakewa aure game da kasuwanci game da abinci suna nan maganganu kala daban-daban to tun da yi da nasibi a hadisi sai zama galibin hadisan da yake kawowa kawai hadisi ne na kan titi kawai shine al-imamu shi da wannan iraki din ya sha wahala kwarai da gaske an ce wajen shekara goma yana wannan aiki na al-mughni an haml al-akhbari li al-ihya ma fi ihya min al-akhbari al-imamul iraki wannan shine yayi shi shi yake bugawa tare da littafin ah, abin da iya ulumuddin Allah ya gafarta musu gaba daya to Gazali ana cewa gazali kuma ana cewa gazzali eh, eh, domin baban shi ne mai kada zare shine Razali din ko kuma gazali sunan wani dan kauye a kusa da garinsu su wallahu alam yace an ruwaito daga imamul gazali ya inganta cewa mauqufi ne muhtimali wanda yake daukan ihtimalin raf au adamin raf wanda ba ambaci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan ba to magazali yace wannan abin ah, shi a mawqufin shi nahu umirna minhu kabai da aka ce umirna ba a ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan minhu lil ghazali ga imamu al ghazali daga imamu al ghazali rahimahullah a cikin al mustaqsi wama ata an sahibin bi haythu la yuqalu ra'yan hukmuhu ar-raf'u ala ma qala fil mahsul nahwu man ata yace amma abinda abinda abinda wama ata an sahibin oke bayan da yace wa bi ihtimalin nahu umirna minhu ay min tabii lil ghazali ghazali yace wannan shi ma abin nan ne mursali ne wama ata an sahibin wanda ko yazo daga sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi haythu la yuqalu wanda bai iya yiwa a fade shi da ka da a gani na shi ne abin da shafi labarin lahira ko wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen shari'a ko kabari ko ceto ko ƙarshen duniya abinda dai ba a iya faɗan shi da a gani na hukumuhun raf'u alama ƙala fil mahsul hukuncin shi marfu'i ne sai a ce daga manzo Allah sallallahu alaihi kamar yadda ya faɗa fil mahsuli shi wa kenan al-fakhrur razi shine ma al-mahsul wa man ata yace nahwu man ata kamar hadisin man ata sahiran aw arrafan faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu abbasin ibn mas'udin ya faɗa a riwaya al-imam abu abdullahi da hakimin ne saburi a cikin littafinsa ma'rifatu ulumul hadith da kuma al-imam al-bazzar a cikin littafin littafin shi na musnad al-bazzar haka al-imam at-tabarani a cikin al-awsat duka sarwaito daga sahabi abdullahi dan mas'udin ya ce wanda yayi kaza fal raf'u li asbata hakim ya ce tabbas wannan marfu'i wa ma وما رواه عن ابي هريره وما رواه عن ابي هريره haka ake karanta wannan da kasara akan tawunan abinda ko ya ruwaito daga Abu Huraira shi wane Muhammadu Muhammad ibn Sirin ya ruwaito hadisai da dama daga Abu Huraira wa anhu ahlul Basra shi kuma dan Sirina din mutanen Basara sun ruwaito daga gare shi waɗannan hadisan babban dalibin makata Abu Huraira ne karrara ya ta maimaita qala ba'du yace ya ta maimaita fadan lafazin yace da kanshi cewa duk abinda nace daga Abu Huraira ban ce daga manzon Allah ba to marfu'i fal khatib rawa bihin rafa wa za ajib yace khatibu yace to wannan marfu'i ne yace wannan magana ko tana da ban mamaki mamakin da shine me yasa bai cewa daga annabi amma kullun yana yawan maimaita musu cewa duk abin da nace muku daga Abu Huraira to daga manzo Allah sallallahu alaihi sai ya faɗi daga Abu Hurairah ba tare da ya rafa shi ba kaga sai kama da kaman mauqufi ne amma yace duk abin da ce muku jin mamadu dan siri duk abin da ce muku daga Abu Hurairah to marfu'i ne da aka sai aka karba matsayin marfu'i ba za a jibu wannan abu ne da ban mamaki za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك